نستقبل شهر الإيمان بالذكر وآل الرحمن رمضان ينادي فتقدم كي تمحو غربة رمضان نستقبل شهر الإيمان بالذكر وآل الرحمن رمضان ينادي فتقدم كي تمحو غربة رمضانه سر بين العالم قرآنا كي تسعد شهر القرآن سر بين العالم قرآنا كي تسعد شهر القرآن القرآن القرآن فكلام الله هو النور وبه سيزول الديجور فكلام الله هو النور وبه سيزول الدينور ما للأقوام به بدل يحييها فهو الدستور ما للأقوام به بدل يحييها فهو الدستور وبه ستفوح الأزهار ولي هذا الليل نهار وبقرآنك تغدو الدنيا وبقرآنك تغدو الدنيا عيدا وتشع الأنوار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا جماعة المسلمين السلام عليكم barka mu da sake saduwa a wannan shiri namu na fatawa kai tsaye to ba tare da bata lokaci ba tun daga malam ya shigo aka bakalla barka da zuwa assalamu alaikum alhamdulillah kokari Allah ya kara lafiya wannan yana mai cewa malam wani dalilai ne ke jawo a maidawa mutum sadaki idan ya ce baya bukatan aure alhamdulillahi rabbil alami wasu wasu al'atamani lafada ne ala abubuwan al'amiya iwa shaidin musalin nabi muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a kundin shanin ila wa wasu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. wato idan ka ga har an yi da mutum sadakinsa sai dai idan matan tana da wani aibi wanda bai dai bai zaune ita ya ci gaba da ainihin zama da ita na aure ba kuma an boye masa wannan aibi ba a gaya masa ba kafin ya aure ta misali daga ciki akwai aljunun shine hauka hmm. a sai matan tana da aljani ba a gaya masa ba lokacin da ya zo nema har da aka aura masa sai ya samu tana da aljani wani yana da damar ya ce a masa da sadakinsa sannan na biyu shine kuturta kuturta kuma kala biyu akwai baras akwai juza wato juza shine mai yayyanke gabbai ya yayyanke gaba to wannan shi ma ya samu mace da irin wannan zai iya cewa amir masa da sadakinsa baya so akwai kuma baras shi kuturta ne amma baya yanke gaba to shi ma wato mutum zai iya cewa ba zai iya zama da mai irin wannan kuturta ba mai masa da da ake ake sadakinsa sannan bayan nan akwai wasu aibubuka wanda ake ce musu uyubul farj su ma mutum zai iya wato ainihin ya ce a mai masa sadakinsa kuma yana ba guda uku da na faɗa na namiji da mace duk aika kan iya faruwa kuma ita ma mace ta samu mijinta yana da irin wannan kuma bai mata bayani ba kuturu ne ko kuma mai ajani ne za ta iya cewa tana buƙatar rabuwa da shi sai ta rabu da shi kuma ta ce sadaki ita in ya samu da ita hmm. amma shi kuma zai ce a mai masa sadakin sa in ya samu ita da wannan ko da a samu da ita hmm. sannan akwai wasu abubuwa da suka manci mace eh. wato wanda ana ce musu uyubul farj wato daga ciki akwai arratku hmm. arratkun nan shine sai ya zama inda zai sadu da matarsa din ya dinki wurin ya rufe gaba da wurin ya rufe to wannan in wurin ya rufe bayan da za a yi so sadu tunda ba ni ra'ayi jima'i to wanda yana da dama ya ce a amir masa sadakin sa sannan na biyu akwai al'aflu wato al'aflu kuma shine wani nama ne yake fitowa daga farkin mace a lokacin da mijin ta zai sadu da ita sai naman ya tokare bai zai iya saduwa da ita wanda shi ma yana da dama ya ce amir masa sadakin sa ya fasa akwai kuma alqarnu wani ƙaho ne shi kuma yake fitowa a farkin mace bai da dama ya iya saduwa da iyalin sannan kafin zai saukare shi shi ma wannan zai iya cewa ya kasa amir masa da sadakinsa akwai al-ifdahu al-ifdahu shine wurin fitsari da wurin saduwan sai ya haɗe don ba wuri ɗaya bane da wurin fitsari da wurin saduwa duk sai zo ya haɗe marami rami da wannan shi ma yana da dama ya ce amir masa da sadakinsa bai ji daɗin saduwan ba kenan sannan kuma akwai al-aziyada addu'a kuma shi ne mace ne lokacin da mijinta zai sadu da ita sai ta yi ba haya yana fara saduwa da ita sai ta yi ba haya to wannan ina da damar a shi ba zai iya ba sai a mayar masa da sa sannan na gaba shine wato a kowane abu da ake cewa bukhuratul farji warin farji warin ya wuce gona da iri da ta abin su za su zai ji wari ya nuna tijarin sai yadda zai yi to wannan shi ma yana da damar ya ce wato a mayar masa da ainihin sadakinsa so da kawai nan su ne aibobuwa wanda idan sun faru namiji bai sani ba an lullube ba a gaya masa ba to yana da damar ya ce a mayar masa da sadakin sai mai da wannan aure hmm. amma in an faɗa masa kuma ba da wannan hujja to kuma da kuma yanzu a wannan zamanin ana iya samun magunguna ko operation ana iya samun ana iya magani a je a yi a yi maganin wannan abin wasu daga cikin su hmm. wasu kuma ba lallai a samu amma zai za ka ci gaba zamani hmm. ai mace ko farjin ta dinki ne za iya zuwa a mata abin a buɗe mata wannan kofa ne sannan in sun haɗe su za su hanki wani za su yi su raba shi in wani ƙaho ne za su iya cirewa in naman ne ma za su iya cirewa to amma dai duka wannan bai zai hana kuma mutum ya ce yana da zaɓi ba tunda wannan wani aiki yi ba a halin halittar da bane dole dai akwai wannan aibi ko da an gyara na kara lafiya malam wai akwai zina ta zuci yaya take ko hadisi ne hadisin manzala sama ya ce al'ainani tazniyani wato ita idanu biyu suna yin zina wato shine wa zina kuma nara in suka kalla da sun yi zina sai kuma ya ce abin nan wani ya dani ya fito shani abin nan ya zina ne ya guda biyu ta zina ne su ma ya guda biyu suna yin zina zinan su shine mai su taba in suka taba jikin wani shi kenan su yi zina sai ya ce wal ya hawa wato zuciya kuma ta kan so abu idan zuciya ta so mutum ya yi sha'awar zinan yana bukatar ya yi shi lalle ta shi ma yana zinan amma dukkaninsa sai abin da wani jidali ta zina ne kawakuwa su suna da nisnin su takaka inda ake zuwa a yi zinan shi ma zinan amma sai ce wal qalbu ka zalika yi yukaththib wato wannan su ta hawa kai yana so shi ne kamar zuciyar sa kake kaga ya zina zuciyar ya shiga to sai kuma ka ce wal qalbu yusaddiqu zalika wa qalbi ita zuciya kuma ita ne za ta zartar ji abun zai yiwu ne ko bai yiwu ba wato da hadisin yace suna yin zina wa'annan gaban ba ana nufin wai hukuncin su daidai da zinan farji ba ta gane wal farji saddu zalika wal farji farji ya gaskanta ko karyata ma'ana an yi zinan farji to wannan shine hakikanin zina wanda yake da wato alhaki mai yawa hmm. kuma wanda aka tanadi mummunan azaba ga wanda yake yin sa amma ido in ya kalla shi ma laifi ne sai da laifin bai kai na zina ba amma shi ma zina ido haka nan kunne haka nan zuciyar mutum ta so wannan abun shi ma zina ne amma duka in farfin sai karyata ya iya zina to sai zama na abun da sauki amma farfin sai gaskanta je zina to kaga abun da ya zama wato akwai abin nan akwai akwai alhaki mai yawa shi yasa shi dina kafin ya faru matakai ne matakai ne ba kai ce mana kaga sai an kalla sai an yi magana mm. sai an ji ana son yin abu sai kafa ta taka ta kai wajen sai hannu ya taba sannan sai kaga an yi sun mm. duk wayannan matakan haramun ne shi yasa ubangiji ta dai ta sai ce wala taqrabu kar ku kusanci dina saboda wayannan abubuwan su suke kai mutum zuwa ga to wayannan abubuwan ma haramun ne hukuncin su hukuncin zina ne sai dai zinan farki shine zinan da ya fi kowanne girma assalamu alaikum malam mutum zai iya yin mafarki ya tashi ya gama ziyi a wandansa ba ne ba ya hukunci a ba a mafarki da ba. in ne ka yi mafarkin ko ka kasa gane mazi ne ko mani mani ne kawai ka je ka yi da nan. haka to da haka ba lallai ne sai ka gano ruwan wani gari bane in dai ka ka jika wandon ka an ka tashi daga bacci to kawai mani ne ba a mafarki da mazi. a nura daga jalingo ya ce assalamu alaikum malam mutum ne ya ji fitsari sai ya ga wani farin abu kamar mani ya fito masa ya yi azuminsa to wannan shi na ke cewa wadi hmm. azumin sai na nan hmm. kuma tsarki kawai zai ki? nan ba wajen ta wanka hmm. ka ya fitsari farin ruwa fito masa wannan wadi ake ce masa wancan sa da fitsari a wanke ne kawai kuma azumin malam sallan dare tsakanin bayyanawa da sirrantawa wa ne fi bayyanawa ne na filan dare a bayyana na nafilan rana kuma a sirranta shi yafi shi yasa sallolin dare bayyana su ake a zalil asr abin nan haiman gariba da isha kaga na bayyana kawai biyu eh. na farko amma sallolin rana a zalil asr kaga a sirrance ne gaba hmm. to haka nan nafilan su ma na rana ka sirranta da dare ka bayyana shi ya fi. amma da za ka a kasa in ba matsala a ce na ranar ka bayyana ko na dare ka sirranta sallan ka tayi idan abin da aka fi so ka bayyana na dare ka sirranta na rana wanda ya ce malam ni ne na yi niyyar azumi talatin ko ashirin da tara sai tafiya ta kama ni bayan na isa inda za ni zan sake ɗaukar wata niyyar ne ko zan ci gaba yana da ya yanke azumi eh. saboda halin sa zai sake ɗaukar niyyar ya sa abin yawon da ake sau kullum ka kwana da ne la siyama liman lam yubayti siyama ce man lam yubayti siyama fala siyama hmm. wanda bai kwana da niyan azumi ba da azumi saboda haka niyan kuma azumce ne hmm. kawai gobe ka san zaka azumi shikenan ka niyya hmm. saboda haka in kai wanda suka da cewa niyya ɗaya ta ta ta gamsar saboda inna ma likulli imrin imanawa ko da mutum da abu ne niyya to in wannan ka bi kuma to in kai yanke azumin saboda rashin lafiya ko tafiya dole sai ka sake wata sabuwar niyya wannan ce assalamu alaikum malam idan ana bin mutum salloli da yawa shin lokaci daya zai biya su ne ko akwai wasu kwanaki da aka kiyasta daga mai jama'a da mu sun hausa ma'aunin kwanaki da aka kiyasta kawai dai abin nan karama sallan gurgudun yadda take ga za ka iya hmm. ko ka yi adadi mai yawa a lokaci ɗaya ko ka rama da ɗaya da misali in kai a azar karama azar da zama a asar magariba ni sha su ba haka ko kuma rana lokaci da kai guda jiyar misali in ka sa ka samu wani tab kai guda biyar a haka har ka rama sallolin da ake yi haka biyan da kai ba ku laifi نستقبل شهر الإيمان بالذكر وآل الرحمن رمضان ينادي فتقدم كي تمحو غربة رمضان نستقبل شهر الإيمان بالذكر وآل الرحمن رمضان ينادي فتقدم كي تمحو غربة رمضانه سر بين العالم قرآنا كي تسعد kafin nan malam ga wannan tambaya ba mu kakare da ita assalamu alaikum malam ina da abokiyar zama sai ta rantse da ba za ta yi girki ba kuma wai ba zan kwana a gidanta ba sai na je don sulhu sai ta ce ba za ta yi ba sai na kira shi mai gidanmu ta ce ba wanda ya isa ya gaya mata sai a gaban babanta in ta je. alam menene mafita zan dinga girkin abinci ne ko yaya to eh, ya malam ba mutum girki ba zaɓa don ba matsala ce ta wata ce ba ake kwana a gidan ba eh. a babbar damuwa ce saboda haka dole ne a sasanta wannan wani shi mai gidan shi ne mai sasanta tunda kin je ku sulhun ta kaki hmm. ba a gidan ba naka wani wanda ka mai gidan shi ne zai zo ya sulhunta ku amma maganan ba ke girki ba wannan ba ya hannunta ba za ki kwana a gida ba wannan ba hannunta wannan yana hannun mai gida ne kuma ko da ita ce mai gida ko ita ce ta ba mai gidan ya zauna to ba ta da hujjar da za ta ce ba za a ba wa ainihin wato ba za ki kwana a mai gidan ba tun da ta yi ya kawo ki gidan da haka mai gidan shi zai yake hukunci idan ya gagari mai gidan tun da ce sai a gaban wanta, sai a tafi gaban wanta ne a je ainihin yanke hukunci a wannan lokacin saboda haka baya halarta irin wannan abin da take yi kuskure ne ya halarta ta ci gaba da ainihin wato hana ki girki ko kuma hana ki wato ainihin kwana a gidan ma domin ba ta da wannan wato ainihin kurumi ya kamata mata su fahimci cewa fa mai gida shi yake da gida kuma shi ya kawo iyalansa dukkaninsu ko guda uku ne shi ne yake jagorantansu shi ne kuma ya kawo su nisha الرجال قوامون على ba ba فضل ba abin wani ma وبما انفقوا min اموالهم maza su ne sarakuna akan kan matansu saboda ka baya halatta mace ta zo ta ce wai za ta keke ne gida saboda ita uwar gida ce ko amarya a ce wai sai abun da kawai take so za a yi a gidan ya zama ba namiji ne zai jagoranci gidan ba idan an yi haka an yi kuskure saboda haka wajibi ne wato su sallama su mika wa mijin su jagorancin wannan gidan idan suka mika masa ko shakka babu zai zama na shi ne jagora kuma ba za a dinga samun rikici ba wadaka ya kamata mata su faɗaka. Wa alaikum

ya wanke da suna jira na gaba assalamu wa alaikum salam alam ya alhamdulillah shin ya halarta mutum in ya ji ya dan sha wahala ya dan ji wuyan azumi a rana haka da yamma ya iya sha kai azumi yau din nan abu wahala ko ya hukunci yake ba ya da dama azumi kai akwai wahala wannan shi kai cewa taklifin ali haka dai zama ma fi da kulfa a tsora maka abin da ke da wahala a cikin sai kai shi shine ibada to da haka kawai sai ya sha wahala sai kare azumi ya je ya huta ka je kai bacci in ka samu hutu kai bacci shikenan sai dai in akwai lalura da rashin lafiya rashin lafiya ne ba wa alama kuma kana ku maridan aw ala safarin fa'idatun min ayyamin ba ka da lafiya ko kana da tafiya za ka yi shi amma ka kawai mutum ya ce wai yayi aiki ya gari kana bukatan hutu ne ka je ka huta in ka samu awa biyu ko uku insha Allah za warware insha Allah to na gaba na me muna ji wa salam ana ni ne gaskiya ina a akan yin wanka game da idan mutum ya kwanta ya ga wani farko haka na yi kamar wani haka to idan na tashi na ga wannan to yakan yi kokonto a kai ko mani ne ko mazi kuma wanda ake cewa ana yin wanka a kai. Haka. Yanzu kuma sai in canja wando kawai. sai wani kanti kawai sai su saka na to malam ya hukunci na illallah kuskure ne wannan kuskure ne a shine wannan da mu fara in dai kaga ka ji wannan ka ko fari ne ko ba fari bane mali ne wato bin da kan jana dan manzala sama ya ce alma'u min ma ruwa daga ruwa ne mm. in ruwa ya fito maka wajibi ka je wanka mm. saboda haka dole kai wankan janaba kuma sallolin da kai a hakan din sai ka maimaita su sai ka rama su Na eh muna ji to ran ɗauko wancan bismillah assalamu alaikum Allah ya saka muku da alheri amin ya rabbal alamin na ina da nan tambaya to to la alwala ne sai na banta sai an lalle na wanke kafa na sai kuma ta ban wanke hannaye na ba ya alwala na yake to tartibi ba wajibi ne idan kin dawo kin wanke hannayen naki kenan yayi amma ya zama kar ya zama na dai baki wanke hannaye ba sai dai inda aka fi so sai an wanke hannaye za a wanke ko na na na gaba salamu alaikum wa alaikum salam na wai lafiya kalau na gajiya ba gajiya ina da tambaya na tambaya na ne shi ne akan wai idan mace tana al'ada ba za a iya daura mata aure ba na biyu kuma in mutum ya yi sallar isha kuma ya zo ya shafa'i da wuturi zai iya na <laughs> da ta ce mana tamboyi kaza yawa sai mu sai wa sannan uwa tambayar ta farko wai mace tana al'ada ba a daura mata aure ana aura ana daura mata aure saduwa da ita ne ba a yi sai kai sai haka dai to daga ko tana al'ada halaka yi auren ai bikin amma hmm. sai saurara har sai ta tsarki kafin ya sadu da ita in mutum ya yi isha ya shafa ido to zai iya nan da da zai iya yi hmm. sai dai bikin ko bare ta ki mai ta shi wasu wada hadisin da yake cewa la yutranu fi lailati babu bitiri guda biyu a cikin dare guda daya hmm. na tambayar da wannan malam sai ya tuna mun mutum da wata baiwa Allah take yawan bugo mana da bada shawarwari ta kawo mana wani abu da ce don Allah ko malam za a yi tsokaci a kayi abinda da ya dana tona al'ada wanda aka haifar yanzu ake yi idan aka yi aure sabon aure to ita ƙawayen wannan budurwa da aka yi aure bayan kwana uku kuma sai su haɗo kai sai su zo gidanta sai ta zauna ta zayyana musu diyar da daren kun ta tsare tsakaninta da miji mm. sai ta ba su da abin da aka yi wai ya zauna al'ada ya zama ruwan dare Allah ya sawaki wannan haramun ne mm. haramun ne su je su bincike wannan sirrin kuma haramun ne ita mata ku haka to a hadisi da manzo Allah sallallahu أشد الناس عذابا يوم القيامة ومن أشد الناس عذابا يوم القيامة الرجل يفضي إلى أهله وتفضي إليه ثم ينشر سرها wato wanda ya fi koya daga cikin kowa azaba ranar alkiyama hmm. mutum ya sadu da iyalinsa sannan washe gari ko je na faɗan sirrinta ko ita matar ta sadu da mijinta washe gari ta je suna faɗan sirrin yadda suka yi da miji wannan ba halarta haramun hmm. da haka wannan abin da suke al'ada ce mummuna kuma bai halarta a bari ta ci gaba ba ya kamata kuma in tana da kunya ita ma ba ta ba da labari ne a sai sai za ka yana ita ma maryam ba ta da wasu ma suna da kunya bai kamata su je su nemi wannan ba. wato malam abin kai maganar kunya kuma sai alaƙa da maganar tana biyu mm. wannan abin da ya danganci tsakanin miji kuma shi da kansa wani mijin in aka yi auren shi ne zai zo da fim ɗin batsa na ainihin tsarin turawa ya sa ma wa ainihin shi da amaryar mm. suna kallo to ka ga dangane da irin wannan kai batun kunya to wala Allah ma ire ire irin wannan abubuwa zai sa kunya ta fita a cikin suka ta kuma haramun ne wannan haramun ne kallon sirri ba za ka sa blueprint ko wani abu haka ana nuna wa mata tsirara wannan haramun ne da kai da ita duk haramun ne kallon da kuma ya zo hadisi da anallahu nazira wa manzura mm. duk wanda yake kallon al'auran wani da wanda aka al'auran al'auransa Allah ya tsine musu ne manzo Allah su sana mana la nisan da su daga rahamansa kar ka bari a kaji al'auran ka ka kalli al'auran saboda haka kuskure ne wannan abin da ainihin ma'aurata suke haramun ne ba halatta Allah ya sauka da fatan za a lura da wannan al'amura kuma alhamdulillah sai a ci gaba da ainihin wato bugowa a wannan lambar dai tamu sifili tara sifili uku biyu hudu biyu daya shida shida biyar Allah ya samu dace na na to malam muhammad kamar muhammad bismillah na ce mutum irin masu irin aski irin na zamani wasu sai suna kiran masu yin asa da kalmar aski kuma na ga kama addini bai bayyana irin askin da ya kamata a cikin ah. mana wato addini bai bayyana irin askin da za a yi ba haka a shi ne ya irin askin da musulmi zai shi ne irin askin da musulmi suke yi irin askin da musulmi suke yi idan mutum ya aski irin wanda arna suke yi to haramun ne addinin musulunci saboda hadis ne ke cewa faman tashabba bi qawmi fa huwa minhum wanda yake kwaikwayo mutane za a tashe shi tare da su ranar kiyama hmm. yanzu zan kai irin askin arna sai a tashe ka tare da arna ranar kiyama ma'ana cikin wutan jahannama hmm. kaga mutum da zai su wannan wani shekaru ke haramun ne kwaikwayon arna a wurin aski hmm. saboda ka kai aski irin wanda musulmi suke yi to amma masu ce musu arnan kuma sun wuce gona ne Sun wuce gona ne ba cewa kai mutum ya kafurta ba idan yayi askin arni a ya aikata haramun ne baka da hujjan ko da zaka zo ka ce masa arni baka da wannan dalili hmm. sai dai mai kwaikwayon arni kuma haramun ne abin ya aikata so saboda haka wanda ya faɗi haka kuma yana cikin hatsari ina yi wa Allah shi shiga cikin hukuncin sa karkace masa arni na kuskure ne to sai na gaba wa alaikum salam na ga tambaya ne malam to bismillah A gobu ne inda suke ba mu masallaci nan kusa. To. Ni da mai gida na kuma sai muna jami a gida. Allah sarki. Yana samun ladan jami. Allah sarki. Mm, yana samun. sai dai bai kai wanda ya je masallaci ba eh. wanda ya je masallaci ya bishi ladan jami'a saboda tattaka da zuwa masallaci lada ne da kuma zai je samu jama'a masu yawa in mutane suka fi yawa a yin an fi samun ladan amma hakan ne ma da ku samu ladan jami'a insha Allah na gaba alaikun salam lafiya talawa to ya ce mala ina sai ya kuna shi na gaba alaikun salam yawa to na? to mamaji sosai ba to gaskiya ya yanke ba mu je ki ba kuma kin ce ba ki da lafiya aka tura ki wajen wani malami to sauran magana ki faɗa ba mu ji ba to aha ya sake yankewa ya ce ki ka kudin sadaka sai me sadaka ne ta mun fahimci yadda magana ta sarrafa mm. za ka ta je wajen malami mm. matar lafiya mm. sai ta ka kudin sadaka ta ba da kudin sadaka sai ce ga abubuwan da yake damu da gabuwan da ta ce kuma haka ne oh, <laughs> wannan boka ne ka jaure ka kuma mai duba saboda haka aljani ne suka ji labari kina faɗan damuwa yake sai suka gaya masa sai zo yana gaya haka ka ba ya halatta zuwa wani yankin mutane kwata kwata bai halatta ba karki sake koma wani saki nemi magani ta hanyar halal ba ya halatta a jin wajen boka ko fi duba neman magani hmm. na salam To, to shi. Allah sa mu gane lambar naka a'a Allah sa mu gane lambar na amma zamanin kuma Allah zai ya turo test ta wannan nan man cewa shi ne yake bukatar nan man yawa ka ji abin ko ka turo test ta wannan layin naka cewa kai da kake bukatar lambar malam saboda yanzu mun tashi dinda lambobi da yawa za mu rasa kowanne ne ka fahimta ko madalla to na gaba to ya yanke na gaba bismillah

ya halatta bayan mutum ya yi alwala ya gama kuma ya zo wanki daga gwiwa har kasa ya halatta in a matsayin matsayin tsafka ne hmm. amma in ka dauke shi ibada ne bai halatta ba don an gama alwala ba kuma wani wankewa daga gwiwa zuwa kasa amma in ka ne don ka tsaftace kafanka ya halatta kuma alwalan ka nan wa alaikum salam lafiya kalau kalau kamar yadda kace dole sai na rama wayannan sallolin malam sallan wanda abin ya faru ne zan rama ko dai duka daga lokacin da kai sallan har zuwa wani wankan ba daga lokacin da kai akwai kai mafarkin ba kai wanka ba kana sallah kana sallah har wata ran da kai mafarkin ko ka sadu da iyalin kai kana da mata sai kai wanka to za ka safa wannan sallolin sai karama haka ma in kayi a baya ma haka zaka ka dinga safa har ka gano sallah nawa ne ko ce na'am in ka kasa ganewa kai ta sallah kai ta yi har sai ka yi ji a zuciya ka same zu ka ma duk sallolin da ake binka na'am ah, muna ji bismillah to ala da bismillah na gaishe ku kuma Allah ya kara arziki da gaskiya amin ya rubuta alamin ma ala da ina tambaya ne ba hukunci da waɗanda ake daukar su aiki ko ya kasance ko a lokacin man ko cikin ko sanar da Na'am. amma suna da sana'a da kasuwa ko wasu filaye suna karɓar salari ko ba sa zuwa aiki ya fata su yake a addini to zo su wuka mutum da ya yi ainihin a rubuce hukumance ma'aikaci ne a taɓa salari amma yana can yana shagon sai yana zaune yana to in dai wata harka ta gefen za ta taba masa aikin sa haramun dole ne ya yi wannan aikin nasa amma in ya yi aikin bai haranta kuma ya wani aiki a gefe ba amma kada wannan aikin zai taba masa aikin sa da yake wanda yake gafa na albashin na hukuma da haka matukar akwai wannan din haramun ne sai ranar na da baya aiki eh. sai wata sana'a ko wasu lokuta in ana tashi misali karfe uku hmm. ko hudu ko biyar daga biyar ina har zuwa cikin dare lokacin ka ne ka je kai sana'a amma bai haranta a bari yin aikin ajiya kamar wani abu ba kuma ana albashi to na gaba to wannan ya bismillah na gaba salam. Muna ji. To, jama'a muna tare da mara bukamta muna ainihin amsa tambayoyinku da kuka ainihin wato turo mana nau'i daban-daban duk da ma ga lokacin ma ya tunkaro mu to jama'a a masu ne kuma da zai ce wani abu ne na mai closing a wannan jan hankali da za ka yi a minti ɗaya? to wata ramadan ne wata ne na ibada kuma alhamdulillah mutane suna iya kokarin su kuma na kokari wajen fahimtar addini idan ya ka jan hankali shine abin da ake fahimta din ai aiki da shi abubuwan da ake karantar da jama'a da darussan da ake dauka a wannan watan a gaskiya suna da yawa kuma mutane za su burge ka a wannan watan yadda suke kama masallatai da wuraren tafsiri sai dai fata kuma abun ya dore a ci gaba da bautar Allah subhanahu ta'ala kuma shirya da aka samu a wata Ramadan a ci gaba da aiki da ta har bayan wata Ramadan idan mutum ya samu wannan sai zama ya cire ma Ramadan ya zama mutumin kirki kuma alamun ya shiga daga cikin waɗanda ubangiji ta ala ya yanta shi a cikin wannan wata Allah ya yanta mu daga farkon ubangiji ta ala ya ba mu da abin da muke a cikin wannan wata mai albarka insha Allah jama'a nan mun kawo karshen shirin namu da yau sai kuma idan gobe Allah ya kai mu kwarin shi ma labakar mutara da ya samu lokacin sa ya zo a yi miliyan kuma da wani hamsoci sai kuma gidan radio hotel da babu wannan ainihin lokaci da ke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh نستقبل شهر الإيمان بالذكر وآل الرحمن رمضان ينادي فتقدم كي تمحو غربة رمضان نستقبل شهر الإيمان بالذكر وآل الرحمن رمضان ينادي فتقدم كي تمحو غربة رمضانه سر بين العالم قرآنا كي تسعد شهر القرآن سر بين العالم قرآنا كي تسعد شهر القرآن القرآن القرآن فكلام الله هو النور وبه سيزول الديجور فكلام الله هو النور وبه سيزول الدينور ما للأقوام به بدل يحييها فهو الدستور ما للأقوام به بدل يحييها فهو الدستور وبه ستفوح الأزهار ولي هذا الليل نهاره وبقرآنك تغدو الدنيا وبقرآنك تغدو الدنيا عيدا وتشع الأنوار